Yawan wakilan ƙungiyoyin ƙwadago da na ɗalibai da masu zaman kansu da jam'iyyun siyasa ne suka halarci wannan babban taro na Conference National da ke matsayin taron share fagen ɗora Nijar a kan turbar demokradiyya bayan da 'yan ƙasar suka ƙosa da mulkin shekaru goma sha bakwai na majalisar soja ta CMS da CND waɗanda suka yi ƙaurin suna wajen toye hakkin ɗan adam lamarin da a wancan lokaci ya harzuka ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa USN har ma ta fito kan tituna domin nuna buƙatar sauyi. ko irin nasarori wannan gwagwarmaya ta bayar bayan shekaru 25 na demokaradiyya a Nijar Malam Musa Cangari na daga cikin wakilan ƙungiyar ɗalibai a wannan taron muhawara. Lalle akwai wadansu abubuwa da aka samu, musamman yanzu na yau a Nijar kowa yana iya Yahudi albarkacin bakin shi, kana iya ka kafa jam'iyyar siyasa, kana iya ka kafa kungiya ta kwadugo ko kuma ta hula, kana iya ka kafa kafofin wasa labaru, masu zaman kansu duk waɗannan abubuwa akwai ana zabubuka duk da dai irin kurakurai da ake gani a ciki to ana iya a ce an samu ci gaba ta wannan hanya amma Shekaru 25 bayan gudanar da muhawarar ƙasa har yanzu demokradiyyar Nijar na da rauni saboda dalilai na rashin mutunta ƙa'idodin wannan salon mulki, in ji Muhammad Musa wani tsohon minista a gwamnatin rikon ƙwaryar da ta samo asali daga taron na Conference National. Tilas sai kowa ya kama ikon shi lokacin nan ne demokrasiya take ta da dai waya ya tsaya a matsayin shi ya yi aikin shi saboda Allah saboda gaskiya majalisa ba ruwanta da abin da gwamnati take koko ba ta gwada tana da karfin iko don me aka kera ta don me aka zabo su saboda duk su sa hankali ga abin da gwamnati yake yi an majalisa ba ta wannan aiki demokrasiya ba ta hadari sai kuma eh, shari'a an ce justice iko ne ke rike da ita kenan babu justice tunda duk wanda ke da ƙarfi ba a taba shi wannan kuma a nan ƙasar Nijar tun da muka kira demokrasiya to juj suna bakin ƙoƙarin su amma dai har yanzu akwai kurakuren da ya kamata a gyara talaka wanda shine demokradiyya ta ba yancin ba da mulki ga mutumin da yake so shi ke da wuƙa da nama wajen magance matsalolin da ke tarnaki ga tafiyar al'amuran mulki a Nijar kamar yadda dukkan malamai suka bayyana shi wannan wanda za a nada wakilai a ba su yuka a ba su nama shekara biyar su je su yi abin da suka ga dama shekara bayan haka nan sai su komo su nemi kurewunku kuma su sun san irin hanyoyin da za su bi kun so ba ku so ba kuma gobe masu ne in haka ne ba inda za ta yi to wannan duka tahiya ce wadda ta lalata demokrasiya cin kokowa tana ga hannun matasa ne ya kamata su nura su gane ko kana cikin wagga jama'iyya ko ko kana cikin wanda suke cikin iko wanda kakwai suna cikin adawa nijar ta mu duka ce akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata tilas muna dubin hanya waje guda in ba haka nan ba wanda ya kama iko sai ya ga abin da ya ga dama kenan demokrasiya ta zan ba demokrasiya ba jamhuriyar Nijar wace a wani lokaci ake yi wa kirari da ɗakin binciken demokradiyya a yankin Afirka ta yamma ta yi fama da juyin mulki akalla uku a tsawon waɗannan shekaru 25 a sakamakon cece kucin siyasar da galibi wasu ke dangantawa da dalilai masu nasaba da matsaloli na tsakanin mutum da mutum

ilaberia iri haka